lawan nake labai eh, lawan nake eh. ka kwantar da hankalinka ka sa kanka nutsuwa so nake mai magana da kai ta fahimta yalla bai dan Allah ina nutsuwa ai ba ni da wata nutsuwa yalla bai tunda na zo nan ni dai ka taimake ni yalla bai ba magana taimako bace ba ni ma'aikaci ne kuma aiki na nake ina so in fitar da mai gaskiya a bashi gaskiyarsa ba tare da an zalunci wani daga cikin ku ba shikenan yalla bai kai binciken ka Allah ya ba mu sa'a duk bayanai da ya gabata an ce kun ci gaba da wannan yar hatsaniyar da kuke yi har sai da ku tafi gaban motar ka kai da ita daga wannan lokacin ne ya faru yalla bai tsakani da Allah haka magana ka take hakko mun zo har wajen mota da ita muhamma tafiya maka ranka ya dade don ba abin da zan ɓoye maka eh, amma abin da ya gunzuma na ranka ya dade. akwai bayanan da ta yi shi ne ta da hankali na na lillahi wa inna ilaihi raji'un na lillahi wa inna ilaihi raji'un na lillahi wa inna ilaihi raji'un talatu bai kamata a ce wannan al'amari ba abin nan ya tayi min da hankali hankali na ya tashi ai baka ga tashin hankali ba sai ran da ma na kawo maka ɗanka har cikin gidanka a nan ne zaka san inna lillahi wa inna ilaihi raji'una eh, salisu salisu ta tashi ta tashi ina salisu wannan yarinya abubuwan fa ta tashi talatu dan Allah dan annabiya zaki zo da irin wannan babban magana a cikin mutane haka ai babu kyau irin wannan a to sono zan kira su a waya daga karshe ma fa a wannan fa saka ni fa a wannan blacklist me blacklist wallahi ban taba sa ta a blacklist ba na san zancen eh? talatu na san yadda aka yi ina ga yara ne suka dauki wai suka yi tsala, din suka shiga wani gurin da bai sani ba yan kwanta kwanta ne suka kwantar ni suka kwantar ni yanzu talatu dan Allah dan annabi yanzu ki je gida za mu zo gida za ka kashe musu in je ina da ni akai ya dai kai ni ba su a mikin dan lawan na ku je ka kai ta in ku kai ta ni kuma zan zo har gida a same ka zan gaya maka yadda za a yi lamarin zo ka ji salisu dan Allah dan annabi ka ja bakin ka kai gum kar wani ya ji ka san yadda mutane ni mutane ba su karbe ni ba har jira ake wani abu ya same ni dan lawan eh wai wa hada wannan harkar ne kai ne to idan tashi wa zai ji zafi kai ne to saboda haka kwantar da hankalin kamar ka kashe mutum a gabana ka je ka kai ta gida ni zan zo in same ka zan ga maka da ainihin lamarin amanatin amana a wannan aiki na ne ka je kawai haba ha je ka kawai shafu shafa shafa. Allah ka fitar da mu kunya zagaya Allah ka fitar da mu kunya Allah ka tishe mu kunya duniya da ta lahira la ilaha illallah la ilaha illallah shiga shiga mu to yallaɓai ka ji abin da ya faru tsakanina da Allah. Ok, shi ne kuka ɗauke ta, kai da shi kuka haɗa baki kuka je kuka kashe ta. La ya matsauna illal maɗaruna, wallahi ran kai daɗe ban taɓa kashe mutum ba, wallahi ba da ni a kashe ta tsakanina da Allah. Tun daga ranar ma ban ƙara ganin ta ba billahi astagfirullah sai hoton nan da ka nuna min nata. Eh. A wace mota kuka ɗauke ta kuka tafi da ita? To kai na ga takardar mota kana jina mota sun cika eh. ah, ga ofisa na baya ka ba shi custom duty ya duba labe wani custom duty kuma takardun nan ga custom duty din na baka ba kai kar ka mun shiganta ka ni za ku koya aikin dan sanda ka san waye ni a'a tun kafin a haife ka nake aikin ɗansa ka san da haka eh. ye mm. to saboda haka ko ka bashi ya duba custom duty ko kuma shi ya tafi da kai kai idan bai baka custom duty ba ka tafi da shi sun kuma bakin aiki sai ka ce baka saba haduwa da mu ba in ba zai baka ba ka tafi min da shi police station eh. ah. a bashi kai ya baka ya baka eh yasa ma kuwa ya wace iri ce da tawon arewa ne ko kuma farar takarda ce mai stamp mai stamp ɗin ce oga kyawawan mutanen yanzu wannan yaran wannan yaran wannan yaran ba zai iya tafiya kawo na kawo na baba shi ita fi gida asirin ka a rufe ka ba da wani abu a ɗora shi a daidaita sun ya tafi gidansu idan ba haka ba wannan yaron duk inda aka je shi kina kula da malamansa kawai wannan shi ne kar ma ka bata rai la me kace dan eh. saka mai ta Abin da nace eh. wannan yaran eh. kawo wani abu a bashi a dora shi a daidaita sun ne tafi gida ko farasi ta ma sai ba. ka da Kawo ta ka bani 50 wallahi ba komai a ciki na to yanzu da rashin 50 din da rashin zuwan ka gida wanda ka fi so eh mu je makange eh sai an ji ba ku saka lafiya lafiya ana ana faɗa muku ku rika tafiya hankali ku yaran banza kawai ba ku ana kai warka a ina take wannan hanyar ta tafi ka je gida kakkace mun haɗu da kai kace mun haɗu da kai sai ka ci ubanka ga za ni zuwa zan koma can division ka san shara nake wallahi wannan ka kawo mana oga wannan kaga akwai bashin da ake bi a eh, wajen mai kantin nan mai indomi ma yana mai indomi ma yana kawo mu gani tsaya a hada a ba su kawo kawo kawo ga dai 200 ga 200 bara ba ka da Allah ya taimake ka amti da kin bar abincin nan don hankali na ba a kwance kyau, ba na tunanin zan iya cin komai. Khadija kenan, haka zaki daure ki ci ko da kaɗan ne. Amma gaskiya yayi bai adalci ba. Yanzu da mahaifiyar mu ce ba ta da lafiya cewa zai lalle sai kin je kin dubuwa ta. Ai ita ma uwa ce a gare ni, me zai hana ni zuwa? Amma hakan ai ba daidai ba ne. La Khadija, kar ki damu kanki, rayuwa ce. Kin ga tashi mu je mu ci abincin nan. Hmm. ni barin kira shi ko zai daga kirana um, la khadija da dai kin bari firkila yanzu haka wani uzurin yake uzuri har na rashin lafiyar mahaifiyarki la ta shiga kuwa Allah sa ya dai ya daga Hello Khadija. Hello yayi kana ina ne? Hello? Hello? Na ce miku ina uzuri ku kyale ni mana. Ah! Me haka? Ku kyale ni na ce. Um, amma sunansa ka ce yau wayan labai sunansa salisu um, a ina kake tunanin ya fi zama e a faɗarsa da ranka ya daɗe ya ce min shi mutumin gwammaja 'yan ƙosai ne daga nan kuma ya ce min shi ɗan madabo ne ya ce min a bage yake sannan ranka ya daɗe ya ce min shi mutumin kalkasara ne shi e a faɗarsa kuma kaga kenan baka da tabbacin inda yake zama e ai ranka ya daɗe kan na gaya maka gaibi ka je ka tarar da ba haka bane ba in kuma fada cikin gurbin sa'ati eh, sai na kuma kima wata masifar ranka ya dade ranka ya dade insha Allah ina gaya ma iya gaskiya ta kenan don in na ɓoye maka ma ba zan ɓoye wa Allah ba eh kuma duk mutumin da abinda mutum zai ya duba Allah eh na san ni dai ƙarya da ba ta fidda ni ba gaskiya ne wannan ma gaskiya ne amma abin da nake so da kai a tunaninka a ina ya fi zama. To magana ta gaskiya sai dai gurin hajiya sa'a yake zama mai waina. Eh, kuma gurin hajiya safiya ita ma dai mai wainar ce. Eh. Ya sunan sama ka ce To, Allahu alam yallaɓai ni ba na sa'in ma ƙarya. mai goro mai goro ga goro ga mai goro suna na alhaji salisu buwa mai gani har hanji gidan kuɗi kenan ba na bakin cikin ko shi ba mace kuɗi alaikum salam Allah tambaya nake yi waye alai salisu abokin dan lawan alai salisu buwa gashi nan Allahu akbar Um, alai salisu maimakon ka juya kalli alƙibla sai ka kalli arewa salamu alaikum wallahi manta ne ka bone da zaman cana saboda ai jiya jiya na dawo ka san a cana nan muke kallon muke sallah ashe haka aka ba yawwa okay to bismillah gurin ka nazo waje na kuma lafiya ai mu kana ganin mu ka san lafiya ne Allah sa lafiya ne to ina jin ka alai salisu ka ja ni salisu dai ba alhaji salisu ba ni da ko airport ban ta zuwa ba ka ce min alhaji ok da yake yanzu cana a mota ake zuwa eh to <laughs> ka san lamarin abubuwa ta ruwa ma ka san lokaci a mota yawa nan ji ina ne maka ce za mu je karɓi saƙon nan da anjima ce ta lai na shirya Allah sakon da kace za ka bani anjima mana an fasa baki da Allah ta shiga tafi Allah to goran gafa dai salisu bismillah <laughs> Allah boy wallahi zubin ka ne gaba ɗaya ka tsorta ne Allah yadda ya yi amsa mun wayar nan ban saba jin sa a cikin irin wannan yanayin ba ya canja mutuka kamar ba yayin da na sani ba Khadija ban gane me kike nufi ba tabbas da akwai wata matsala da take faruwa ta akwai kuma dalilin da ya sa shi ta wannan tafiyar ni kaina jikina ya fara bani anya ba wata matsalar ya shiga ba kuwa um, alhaji salisu Buwa, mai gani har hanji a iran ka da ka iran da salisu mazalla kula da yake kuma dai menene sunanka ina so ka fahimta nan gurin babu kana da ƙarya ka san me zaka ka gaya ka gaya mana gaskiya za a yi hakan allah yarda insha allah to a gabanka jiya talatu da ɗan lawan suka samu saɓani. An yi haka jiya da yamma, an yi haka gaba na aka yi babu shakka. Ƙwarai kuwa. Ok, da safe ka je ka same shi kan ya baka kuɗi. Za a san yadda za a yi da talatu. Wannan ma an yi, wannan ma an yi babu shakka an yi haka. An yi haka ranka An yi haka. Kai ne ka kira ni da private number ka faɗa mini sabo. To Assalamu alaikum. kai kai wane ne hello hello ranka daɗe idan na san da wannan maganar allah ya tsina zancen tsinuwa tukunna zauna a inda kake domin ban gama tambayar ka yanzu kalamanka abin da suke nuni ka an kuɗi ka je ka gama da tambayar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un labai ainihin da ka ganni ko agwagwa ma bazan iya kashewa ba balle mutum sukutum hasbunallahu wa ni'mal Kalaman ka ne suna bani tsoro domin kada bincike ya tsawaita kuma ka dawo ka ce min ka taba kashe mutum ɗaya ba a'a ranka dade ai wancan karan ma aka shi aka samu wallahi yanzu ba za a yi haka ba yau da safe eh. me ya faru har ka zo wajen dan lawan ka same shi ka ce baka kuɗi za ka yi masa aiki wani irin aiki ne wannan ai ranka daɗe ni da duk tunani na da hasashe na a je a samu likita ya zub da cikin kawai sai kowa ma ya huta to da nan kuma sai akan yaya a'a ni kawai ina bincike da na ji labarin an ce likitoci suna yajin aiki kawai sai na basar da zancen ma sun ci gaba da harkokin gabana ka da aka yi ɗazu da safe eh. da ka zo wajen ɗan lawan shi da aka sami a'a ni da na zo ba same shi da kowa ba ni ne da na bar gurin ina barin wajen sai ga kebi sai na su tare da kebi ko wane ne wannan kebin ne Alisa, ka na gode fa sosai. Allah saka da alkhairi. Allah saka. Me sai mota ne? Wallahi kawai ina tafiya ne kawai sai na tana jakin ne. Alamun ko platform ko ni dan daga mun daga mun wani. din. Okay, bonus din ko? na buɗe na ja kira wayar tasa. Wataƙila yana wani uzuri shi yasa nake shakkan kiran shi. Ma dai wani na kira. in ji a kashe a kashe kuma wallahi a kashe Allah sa dai lafiya ki haƙuri don Allah ki duba kowa ke sallama. na tana kai buri ce kar na taka da kofar gida Kai ne kake sallama? Eh ni ne nake sallama sannu ko? Yawa sannu ina wuni? Na gajiya. Lafiya lau. Da Allah tambaya nake yi. Ko nan ne gidan su Kabiru babba? Eh nan ne gidan. Ni wace ce mata shi kuma tana cikin. ni jami'in 'yan sanda ne daga hukumar fararen kaya ina lillahi wa inna ilaihi raji'una me ya same shi a lafiya lau ba abin da ya same shi kawai dai ni jami'in 'yan sanda ne daga hukumar fararen kaya amma dai labe ko lafiya a dan sanda ba zai wa neman mutum sai da laifi da Allah daman kan wata mota ce ta abokinsa da ya ara ya tafiyan nan da ita dama da mota ya tafiya eh ma ok ko zan samu lamba sani. Sani dai ko lafiya sunana inspector munir aliyu kuma idan kika gamu lafiya kenan hmm. to madalla ko nan ne ɗakin talatin eh nan ne amma sai dai bata nan na sani ko zan samu lambar wayata eh me zai hana amma dai wayar ba ta hannunta yanzu tana hannunwa kuma wayar eh da ta bar ta a gida kuma daga baya sai sani ya zo ya karba to ina jin ka talatu ce ta manta wayarta shine ta ce in zo in daukan mata talatu to ita kuma tana ina ba ta nan ba anan za ta kwana ba a ina za ta kwana kin ga tambaye ki tafiya yawa je ki dauko min wayan nan ki gani yi sauri yi sauri sani daga baya kuma sai ni ta kiran wayar tata a kashe duk da haka ki bani nambar tata sannan shi ma sanin ki haɗa mun da tasa to Alo Kabir? Wai kana ina ne wai? Wallahi sani ila cikin tashin hankali kala-kala. Kai Kabir ba kai ne a cikin tashin hankali ba, ni ne a cikin tashin hankali. Sani ba ka gane ba. Ni cikin tashin hankali. A ah, yi kamar ya kasa lafiya. Na gama ai. kai ne sani ko eh ni ne sani ok sunana inspector munir aliyu mota kuma haka dai ya ce to aini a iya sani na ban ma san kabiru ya iya mota ba haka dai ya ce amma ya karɓi lambar yayin ya ce za su yi waya da shi yana kuma motokin tashi tsaye eh zan tafi gida saboda kin ga yanzu magariba ta yi gudun kan na yi laifi amma khadija ai nan ma gida ne wurin ki kin ga kamata mu jira dawon yayan naki muka kome Allah zai yawa ko shi fa ɓangaren sani kamata ya yi ka bani haɗin kai domin mu tafi kan gaskiya kai tsaye ba tare da wani kwana-kwana ba ka faɗa mun me gaskiya abin da na sani shi zan gaya maka wanda ban sani ba kuwa ba yadda za a yin gaya maka domin kuwa wannan hudumin ubangiji ne don ya zama gaibi zan ji daɗi abin da kake faɗi a ce har cikin zuciyarka haka yake insha Allah masha Allah um, ka san talata ai na san talatu budurwa ta ce ko yanzu zan iya sanin a inda take a yanzu eh amma ranka ya daɗe kafin wannan akwai wani abu da nake so in gaya maka Wataƙila zai ba mu sauƙi akan dogon binciken da za akwai wata rana da muka yi da ita za mu haɗu a al'amin restaurant za ta zo ta same ni In ga wannan shayin da nake sha shine kofi na hudu kuma da kin sake nayi na biyar wallahi ba za ki same ni ba ko kurata ba za ki magana nake miki ba talatu me yake damun ki ne akwai magana da nake so faɗa maka menene ina da ciki ya wani shirman banza idan kina da ciki ina ruwa na? ni ma ina da shi ba ki ga dumduma shi nake ban har ruwan zancen serious fa nake maka fa ina da ciki wata uku ciki wata uku waye miki sunansa dan lawan dan lawan na san shi abokina ne garin yaya haka ta yanzu da girma na zaka ce garin yaya haka ta faru taji yanzu ya kuka da shi ya faɗa in faɗa ya faɗa in faɗa daga ƙarshe da ya ce za a san yadda za a yi da cikin ne ba wani za a san yadda za a yi ba mu da wani wadataccen lokaci three months in kika ya ba akwai wani aboki na likita ne yanzu kai tsaye wurin sa za mu tafi mu je ya gaya mana yadda za a yi da shi kawai a zubar da shi ni ba na san sa sani doctor kamar yadda na gaya maka shi abosha ya kasu kashi biyu ne akwai medical akwai criminal medical shine wanda ake karɓo izini takarda daga wajen babban likita a kawo sannan shi kuma criminal ana yin sanin illegal kuma komai yana iya faruwa in an yi shi illegal ɗin nan domin babu izini za ta iya rayuwa za ta iya mutuwa saboda haka yanzu abin da nake so da kai ni ba wanda ba na yi kawai ka sa hannu sai a zo ayi gaskiya likita ba zan iya sa hannu ba domin bayanin da kai ya razanar da ni ka ce akwai medical akwai criminal kuma ina ganin namu babu wani shaida da ta yadda a yi wannan abushan din kaga namu illegal ne kenan to ba wai kuɗin da ka faɗa ba ne bambanci yasa ba zan iya sa hannu ba haɗarin da ka ambata shi yasa ba zan iya sa hannu ba wani abu ya je ya faru a zo ana nema na gaskiya ba zan iya sa hannu ba me yasa yanzu kai kenan ka fi so in ji kunyar duniya talatu ba za ki fuskance ni ba ba wai ina so ki ji kunya ba ne yanzu da ki ji kunya a duniya da kuma ki je ki mutu kai tsaye wanne kika zaɓa eh idan kin mutu fa ke kin mutu ni ne zan shiga tashin hankali da bincike gaskiya ba zan iya sa hannu ba ai shi ma ce ai ba lalle ba to me yasa kai har ka zaɓi mutuwar haka saboda mutuwa ita ce gaba ban san yadda zan yi ba idan kika mutu shi ma da zai yi abun ya raba biyu bare ni da na kawo ki hannuna fa za a sa ba hannuna za a saka gaskiya ba zan iya sa hannu ba sani talatu abin da nake so da ku tashi ku tafi idan kuka je kuka gama shawartawa to sai ku dawo nan anan nan mu ba a yi mana kace mace

yanzu dai mun amince a yi ok to ba damuwa bara ba ka takarda da za ka sa da shi amma da allah dakto ina neman mun wata alfarma kamar ta me fa wace irin alfarma kaga cikin nan ba ni ne mata ba eh ba ni ne mata ba kuma mun je mun samu wanda ya yi matan ya amince amma kuma yana mana wasa da hankali shi yasa ka ga ma ba mu zo tare da shi ba kuma ni ina son ta ne ba yadda na iya sani karka da insha Allah duk irin gudunmuwar da ya kamata in baka in Allah ya so da zan ba ku sai wannan za ka je ka yi payment sai magani da za ka zo min da shi prosper. Okay, sir. talatu ki kwantar da hankalinki insha Allah babu abin da zai faru za a yi lafiya a gama lafiya kin ji? me faru da ita kadde ka ce mun ta mutu kadde ka ce mun ta mutu dama ka ce sai ta sai ka kashe ta sai da ka kashe ta sai da ka kashe ta ba ni na kashe ta ba sani ni ba na kisa kwanan ta ne ya kare kai ka kashe ta mana ba ni na kashe ta sani ka kwantar da hankali ba na ce zan taimake ka ba insha Allah zan taimake ka ba ka san gidan wanda ya cikin ba ka san gidan to ka kwantar da hankalin ka sani zan taimake ka wannan shine abin da ya faru shi yasa muka ɗauke ta ni da likita muka tafi da ita gidan shi ɗan lawan ɗin domin shi yake da alhaki akan abin da ya same ta muka tafi da ita gidansa cikin dare muka buɗe butu ɗin motarsa muka sa gawar talatu man sani ai shi dan lawan laifinsa baya wuce ciki da ya mata ko kuma kai da likita ko kuka yi doka karan tsari don haka ko kuka shi ba ni na kashe talatu ba domin tsakanina da talatu akwai soyayya mai ƙarfi domin auren ta zan yi shi ya sa ma na tsaya tsayin daka don ta rabu da wannan abu kuma sai ya zo da tsautsayi man sani ko zan san inda likitan yake ko kuma me sunansa Assalamu alaikum Dr. Amin. Amin wa alaikum assalam. Dr. Amin ko? Eh ni ne. Sunana Inspector Ali Munir da kuma fararen kaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya? lafiya lau idan ka gan mu ai ka san lafiya ne akwai wani dan bincike da muke yi ne shine aikin ya biyo ta ofis ɗinka muke so domin mu samu wasu bayanai daga gare ka to kuma ka ga gashi ina da uzuri mm, ka yanke uzurinka ya kamata mu je to to to da Allah zaka iya kewayawa sai mu tafi a mota ta ah, kai yafi kyautuwa a gare ka mu je mu hautawa mu Assalamu alaikum. Am ranka ya daɗe barka da yamma an wani lafiya ya ayyuka akwai wata Honda fara lambar wali 499 ne dai na rike haka ne ma tana dab da shigowa yanzu na san garin kaduna da allah a sa 'yan sintiri wayanda suke aiki akan hanya su tara motar nan domin motar laifi ce go, go, go. go. Okay. We boot up. Watch out. Okay, sir. Okay, sir. Okay, hello sir mun riga mun samu suspect din yes already yanzu aka yana hannunmu okay sir thank you sir thank you sir all right thank you sir na gode na gode thank you sir thank you sir